mun zo da abokai akwai waɗanda suke ma iyayensu jafa'i jafa'i ma 'ya'yan zamani ce zamani zai zo kansu kina wanda yaro zai iya yi ma babansa jafa'i ya kai shi ko ya kararsa akan abin da ba shi kenan ya kuma bi abokansa ya zauna da su ya yi watsi da babansa sannan misala ya ce na sha uku ya kunu kawo a zaro wa yadulu Ya ce za ka samu shugaban kabila shi ne kowa kasance kuma shi ne shugaban kabila ya fi kowa shirri amma kuma shi ne jagorar wannan kabila su karan kan kabila su ta ne a su shari'a ba su suka rana shi sannan na Allah ya ce yi kurimur rajul ta sha a rinka girmama ka saboda ana jin tsoron sharri akwai wanda ƙarfi da yaji ba wai ana so ba dole ne kawai haka ake girmama shi saboda ana jin tsoron zai wa mutane sharri akwai irin waɗannan mutane ƙarshen zamani za a same su irin waɗannan kamar lokacin da yana karatuwa wani abin dole ajiye shi za mu yi sai wata hazo don ba zai kare ba yanzu abu zuwa sha uku ko sha biyar muka fara wanda kuma abubuwan sun kai wajen talatin su ma kawo kuma su muka fitintunin zamani fitinar zamani babban abin da muke gani a yanzu wanda ya fitine mu shine ba mu kamar kashe-kashe wannan shine abin da ya fi gigi ta mutane kuma ya rantar da abinci a bayan kara ganin zai yawan zinace zinace zinace yawa ta zama kamar ado sai kuma shaye shaye to waɗannan ai su gaba ɗaya rasar da mutane suke a ma'ana shaye shaye da yana rasar da hankali ɗan adam don haka ga kenan ɗan adam ya gama lalacewa in ba da hankali kisa kuma dama rasar da shi yake gaba ɗaya sannan kuma zina sabar da zuriya take mara kan gado kaga kenan al'umma ta ta zama lalacewa waɗannan abubuwa guda uku sun fi komai kuma su ne suke yaduwa a yanzu kamar wutar daji ana shan kwaya mana hankali yana tafiya ana shan giya ana kan dukkan kayan shaye-shaye ana kidnapping din mutane ana kashe mutane ana kuma yin zina to al'ummar da ta sa waɗannan abubuwa guda uku su kaɗai sun isa su rusa al'ummar su kaɗai waɗannan abubuwa sun isa su rusa wannan al'ummar saboda farko idan 'ya'yan banza suka yawa a cikin al'umma to waye ke da mutunci a yanzu ba kusan kusan za ka iya cewa in ka daga mutane sai ka rasa waye mai kima wanda ake jin tsoron zaginsa ba ana zagin shugaban kasa ana zagin gwamna ana zagin sarki a gari ana zagin liman a masallaci to waye rike idan waɗannan an zage su to waye ke magana mai hangon don mai shi ba za a karfe shi ba so da mun dawo ba mu da babu kima daraja duk ta tafi ta wace wannan shine halin da muka samu kanmu yara ƙanana suna zunubi ba mai ce musu su bari kace su bari na fito da safar nan kawai na fito fitowa kofar gida na fito ina fitowa na ji wani yaro yana ta ruga sha ka subhanallah yaro kankani da wata katuwar waya a hannunsa to na su ina yaya na ake da su ka muna cikin matsala eh, in ba dan ba dan ba kawai sai a ce mutum ya yi kokari ya saura ya bar wannan duniya da tafi lahira ai akwai lokacin da manzo Allah ya ce wato cikin ƙasa ya bi bayan ta alheri idan dai kana da ayyuka na karfafi kawai ka shiga karkashin kasa ya zama ka alheri sama da baya to ya zama wani fasali ne wanda ya kuma sani ko sun ko sun ji labarin a garin bajo ba na jama'a kabaruruka aka tuwa kabaruruka ashirin da wani ashirin da biyar a garin ga da daddare wasu gawaje aka fasa kansu aka daidai kwakwalwa wasu gawaje aka yanki al'aurarsu wasu gawaje aka yi musu aski aka daidai gashi wasu kuma aka cusa wasu abubuwa a cikinsu a cikin gawa ko ba ka so kai kasan duniya nan ta yi kusan tashi idan ka share mata gindin zama su aikin banza ce da haka gara kai shirin tashi daga cikinta ka rike allah ka koma ga allah wannan bala'i dole musulmai su koma ga allah su tuba ga allah kuma su roƙi allah su koma ga allah su roƙi allah su tuba ga allah kuma su yi addu'a ubangiji Allah ya tona asiri irin waɗannan mutane kada Allah ya ba su cikin nasarar da suke abin da suke ne su kuma mutanen yanki da tashin hankali ya sarar su Allah ya ba su nutsuwa amma wannan fitina ta kai fitina ba fitina ta kai fitina bawan Allah da ya mutu aka yi masa sallah aka yi masa wanka aka sa masa turare aka raka shi da kalmomi yanzu shi ne ka ka toro shi ka yanki wani abu a cikinsa bayan ya mutu kana son ka zauna a duniya kana son Allah ya biya maka bukata ta yaya ina musulma ta kai musifa wallahi Allah ya yi Allah ya kiyaye yanzu nan ma da wani yake biya mana cewa gobara ta tashi gidan malam ashari ko marigayi kuma gidan ya kone ma gidan hormuz ne to ka duba yadda Allah yake jarabtar mutane ba yanzu waɗannan matan da ƴaƴan ina za su ya su daga kuma kowaye daga cikin mun nan wannan abin yana iya samuwa da shi ba wanda yake karfin haka su Allah ya ba su haƙuri kuma Allah muke roƙo ya kawo mafita don mafitar da shi Allah ya kashi kawo ta ba dole sai sai zai iya ba su mafita su ko'ina ma muna musu addu'a wannan babbar musifa ce Allah ya yi so za mu tsaya a nan saboda gaskiya ba shi sai kuma ina ganin awar ɗayan ta ci ba daidai yau saboda na ga tabbas saura ne kuma za ma saura kamar binci goma muka fara eh, saboda haka muna fata Allah ya karba mana abin da muka yi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya bai mana sauran kuma sai wata haɗuwa ta gaba insha Allah assalamu alaikum wa wa barakatuh wa wa sai da kana da malam ya fito hankali na ke da wani daban sai kawai da dawo da ni kan abin da ba shi ne ba shi malam wani kalmomin ma ba ka ba gane su ba waɗannan ga yawan zuwa ba ban zai ce ba wancan limani ya ce ba. ta ce ko zuwa abu ne a jiki wannan kuma na shi ba ban ba ya zan yi kokari na Allah ya kashe ni malam ya yi bayanin da kowa ya gamsu kuma ya gane cewa fitinan nan ta ko'ina tana nan kenan kuma ta bayyana ta ko'ina kuma malam ya ce wasu ne daga cikin yana da duka gaba ɗaya ne kowanne wanne mana. kawai a nemi mafita ta ina za a fita muna fata ubangiji ta ala ya fita mu daga cikin wannan fitinan da suke damu ko da faɗa yadda ya faru kwanan na gurbataccen mai ziyara da zuwa ina suka ya a al'amura da yau wasu sun samu kuɗi wasu kuma sun samu matsala duk wannan dai ya kamata mu san to mu zama kamar yadda Allah ta'ala yake nufin mu da shi duka ya zama kamar kaddara ce idan kaddara ta zo ba da mutum ya iya ayyan ita na hanyar da ta dace misali idan mutumin ya shafe ka ko ba ta shafe ka ba dama kamar yadda malamai suke faɗa wai alganiyu shakir ko kuma alfakiru sabir mai wadata wanda yake da godiya shi ya fi ko kuma talakan da yake da haƙuri wannan malamai su tattauna abin da yawa amma an fi son ka haɗa duka biyu lokacin da kake cikin wadatar da nutsuwar sai ka yi amfani da damar ba ka haɗa biyu kenan lokacin da kuma ka rasa sai ka yi haƙuri a takaitun takaitawa malam ya yi maganganu da yawa waɗanda za su amfana da mu sosai musamman ni abin da na ƙara hankowa duk abin da ya faɗa ɗin nan a kowane guda ɗaya sai kaga akwai misali da ya faru a cikin kwana biyu ko uku a nan a ƙasar mu nan kawai kusa kusa da mu nan ba da misali da akan maganar masallatai sai magana akan masallaci ɗazu-ɗazu na aka kira ni a wani anguwa ana ta faɗa akan masallaci ƙungiyoyi guda biyu ɗazu-ɗazu na aka kira ni ana neman mafita hukuma ce wasu daga cikin hukumar da ya kira ni ta ya za su yi su ba su kawo abu cikin wurinsu saboda matsala yana gaya musu ta kira sunanka to mu gudar da a gare nan ba wanda ke tare mana banda irin su ba mu kai idan an sun ya kasar dole su ne kawai akwai abin da mutum bai zama ya faɗe shi ba yadda ana musu shigar ne ke bari a kan wurin karatun nan ba ba kai ta ba wani abin ba amma shi ne faɗa ne sai kwanci da ta ko ba haka ne ba da zirin na shi za ta riyawa irin su malam shi su faɗan da suke tarewa sama ko ku sani ba ku sani ba da zirin ke faɗa yake cewa abubuwa da dama suna nan ko ba ku san su ba ko ba za a faɗe su ba haka za a ciki haka za a hankali kuma yanzu na shafan yanzu nake gaya masu nima yanzu a gida a wani cinsu da zai rikin yanzu sun na kamin cinsu wani yaro ya kona wani a nan da ya kona shi matar wasa ne yanzu su gida yanzu haka na rasa a gida yaron yana tun yanzu a wani shi an samar rikin yanzu haka yana da jikar sanda irin wannan abin suna nan da yawa maganin ilimi kuma kowa ya gani sai a yi ta neman ilimi wani abu na daban da gefe amma kuma asalin ba ruwan mai shi wa ma ba za ka wasu wasu shi a fi al'ilmu kan kala Allah kala rasulullah yau wa ma ba za ta wasu wasu shi a fi duk wani abin da ba ilimin Allah da manzansa ba duka wannan wasu wasu ne na shekar kamar yadda malam ce shi ko wancan ya dauke shi a matsayin rudani ne rudani ne ba kuma haka ne rudani sai an samu tarihi a cikinsa wannan dai su ne abubuwan da nake ganin ya kamata a ce an faɗi su sai dai mala akwai ɗan tambayi guda biyu zuwa biyu wata ko wani ne ya rubuta malam Allah ya kara maka imani da basira da cikin mahaifa malam da ne hukuncin yin sallah a kan shimfiɗi da yake ɗauke da sodan Allah Allah ya saka da alkhairi wannan tambaya ce da farko duk da ba ta daga cikin wato abinda da ya tattauna a kai amma dai ga wani mai munasaba din malam zai amsa wancan din ba assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne yana yawan mafarki ana saduwa da shi cikin dare to amma kuma kuma sai ya yi amma kuma idan gari ya waye baya ganin komai a jikin kayansa ko a jikinsa to zai yi wanka ne ko dai an yi magana a kan maganan al'ada na mata da yadda suke bari jikinsu har aljanu zo su shiga jikinsu su yi ta abin da suka ga dama da su to malam ban su ko za a fara amsa wato kuma a kare sa dubu guda biyu. Ɗaya eh to ai ina ga kamar. Hmm, wannan tana da ita wannan eh, cewa macice ko na miji ne ta macice yawa macice tana mafarkin ana suka zuwa da kuma ta karfi ta yi ne amma kuma da safe ba za ta yi komai ba ya za ta bisa hadisin da za a sun ba mu alaihi wasallam cewa yi za ta yi wanka idza ra'atin ba idan ta ga ruwa za ta yi wata kan ta ga ruwa ba wani ruwa da a ciki wannan shi ne zahiri da hadisi kawai yin cewa idan mace ta ga kwatankwacin abin da namiji yake gani a cikin bacci shi ne na sarrafa idan ta ga ruwa ya fito musu za ta yi wata. idan ba ku ruwa ta fito wata ba shi kenan wannan sha'awa ce take jan ta kawai ba a yi ciki. bana akwai hadisin da yake sai an tsuguna a gaishe da manya ni dai ba su shi amma dai na san cewa cikin abin da ba malamai suke magana cewa yin ka same su a zaune ka zauna ku ga yadda ka mu nufi amma dai abin da ya zama mafi dacewa shi ne sallama ita ce gaisuwa wannan sai mustafa na mata an gani kamar yadda wani yake tambaya da zai yake wa sun ya ga mutum mutum zai sunkuya zai tsuguna masa ne ya ce a ya ce sannan zai durkusa shi ne ya ce shi a ya ce zai rungume shi ne ya ce a zai masa musamman hayayi mukabalarsa ya sumbace shi nufi ya ce na wannan bayan sallama kenan Kai sallama ku kai da abu da abu ba ku laifi ba idan kun yi mu'anaka wannan ba ku laifi wannan shi ne abin da musulunci ya tana amma cewa wani sai an tsuguna wa mutum har ƙasa babu nasi da ya nuna wannan hankali ba shi usman an fodiyo wa cikin littafin da ya yi kata-kata da wannan kamar sun al'adar ce wacce ba ta da kyau a yi jama'a kuma hadisin da yake nuna fallar musafaha idan ka gamu da kan uwa kai masa sallama ko kai musafaha ko ya sai da suka nuna falala na wannan aikin da ake to ma yana ai babban da shi ne manyan mu ba ta musafaha yawan ma ya san da mai kira idan zo shi wani za a gaida sarki wani lokacin ma sai sarki shi ya sauka bai nuna girman kan ba ko ba sai ne kamar ka hannu ka sun sai ka rike na ka hannu But we are reading the chapter, the John is that. In the daraja ce yake da ita, ai kamata ma yake hannu da shi. In kuma tsabar girma kake ba shi, kamata yake hannu da shi. To amma ba a hannu da shi, wai an ɗauka hannun ma kamar wani rasa kunya. Bayan annabi ya ce a yi. So al'adu sun dawo mutane. to daga babu wani hadisi da yake nuna kai ka rubuta wa mutum ko ka tsubuna masa bayan ka same su a zaune malamai suna ganin ba matsala ka zauna a kai same su a tsaye ka musu sallama a gaisa yanayin da ka same su shi ke wani cikin mutane Allah ya ga ki to gaskiya abin da yake da sunan Allah girmama shirki ba ta kan shirki balle a tsaya a kansa kuma a yi sallah a kansa Allah da kake musalla Allah da kake girmamawa shi za ka yi sallah a kan idan ba za a taka shi ba babu ne da na rage shi misali kamar an ce zo ga annabi da akwai da ya dauke da sunan Allah kuma in zai shiga ban ɗaki ma an shi yake don girman su saboda girman sunan Allah sannan sunan Allah a ce an ɗage shi an taka ai wannan idan ka koma babu wasu jama mutum zai rinta yau akwai malaman da suka tafi akan cewa in ka ga sunan Allah yana kokarin shiga kwata da iska in dai kana da damar baka dauke shi ba ka bar shi ya shiga to zaka rinda balle kuma ka zo ka tsaya a akan tsakataka to wa kake masalla ai Allah da kake masalla ya tantance ka girma sunan kuma duk abin da ya shafi magana, kai ba ma wai abin nan ba akwai don ban manta ba al'aftar yau wani littafi ne in ban manta ba dai ya yi wata magana yana cewa misali yanzu kafin da mai karatun alkur'ani ya yi karatun alkur'ani zaren zaren kasafin ya ce bai kamata a barshe shi da kwatan zaren ya ce ya kamata zaren al qurani idan ya warware to ina tattara zaren ɗaya biyu in an sa shi a ƙasa ba zai rube ba to a ƙona shi idan kuma zai lalace to a ƙona shi a kunne shi zaren fa wanda in ka daga shi ba za ka ga sunan Allah a ciki a wuce ba za ka ga ayoyin ba amma yana dauke da su saboda darajar waɗannan abubuwa balle kuma a sunan a rubuce ƙolo-ƙolo sunan Allah ka ba mai sallah akan kaiwa sai an gaya maka akwai ba abin da ya inda kana kasan inda ka san girman Allah ka ba za ka fara wani sai dai akwai rediyo ciki ko watakila ba za ka iya tsayawa a ce an yi ilajinan din gwamna kawai da kuka ta ka ta sai da ke hotunan zama a sama kuke dorawa ko ba haka kuke ba wai hoton gwamna ko wani hoton shi da ba kuma mai share maka ofis in yi zo sai ya san hoton yayin goge shi ya goge shi a kake bai ruwa harafi ƙur'ani ne inda shirme ko shirme ne kawai wallahi hasali ma mai kaifa da rabbi aula da ya kawo wanda yake yana daga cikin abin da yake sa mutane su bata su bar Allah su daina ma Allah su na suna mutane su yi wasi da Allah kuma inda za ka zauna a wurin mutum yana sama da kai sai ka rubuta masa zagi a nan akan teburin ka zai gane aikin banza ke nan kana girma shi shugaban banza ne wallahi ko baka ji wani na ga kamar mutane suna ji mamaki ne kanan har magana da ya guda ɗaya yi. yawa so in hoton wannan yana da darajar da ba za a fasa ina ka batun sunan Allah da shi ya fi cancan saboda haka ba za a yi sunan Allah tsarkake shi ne na. jazakumullahu khairan wa jazakumullahu tarbiyya dole mutane su koyi tarbiyya kuma su daina al'adun da suka daina su a dawakan sunan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba za a samu matsala yanzu a an hankalci kawai za a baka misali a kan abin da ya dace sai ka kamar kai wawa ne kamar ka gagara ba abu sai an faɗa kuma sai ka gaba abun haka ne kuma to kaga idan wato tun ilimi ne da neman ilimi idan ka nemi ilimi kai aiki da shi to a daidai lokacin ba za ka gaji waɗannan abin sun fita a kanka kuma za ka gyara su shi yasa wani mabuci gima ke cewa ya al'ilmu ya rufa ubaitan lahi madala wal jahal ya hadi mu baitar ibli wa sharaf kace ina ne wanda bai gida da yake rusheshe amma kuma rusheshen gida ne kana ganin sa a rushe amma da yake akwai ilimi sai ka gan shi ya kasu amma gidan da babu ilimi kuma ko da kasashe ne ko da blok ɗin ko da aka yi shi wanda ake juyawa ba wai sauƙewa ake ba to zai rushe saboda ba ilimi a gidan wanda zumanin ya yi magana a kan wannan to muna da matsaloli sosai idan ta kula duka ko a cikin al'adunmu al'ada a muhakkama da custom is a basic law ba wannan abin sai ga muna da matsala sosai a cikin sa mun gagara ganiya ko mun gagara rikewa da zumanin ke ba da misali da kunun gyada da kunun tsamiya a yi da safe a yi da rana a yi da yamma kuma a gida ɗaya ba tare da an je talle ba kuma za a zo a siyasai ga kwanuka suna shigowa gida ana yi ni kai da malam ɗan shekaru na wallahi na shaida haka akwai wata mata a gurin duk muna yara za ki ta fi na kunun gida da gudaji adad ka nan kari da mazoro an ya rike waka daga ƙarfe shaɗi ya za ka ji tafiya suna wannan abu to ga duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda a cikin al'adun namu idan muka bi yadda sunnar ko kuma ya dace sai ka ga mun tsira amma kuma haka muke rusa gidajen da tarbiyya Allah ya rusa asibiti malin ina ga wannan iya tambayar kenan wancan yi magana tambayar sa wai akan makka ne wani ne falalan yin sallah a makka to kamar dai an zo nan tambaya abin da ya kamata shi ne a yi wa mutane tarbiyya ta imani ba tarbiyya ne ta abin yanzu irin waɗannan abubuwa da ake zuwa mai ta zafi yanzu a ɗauko hoton gaban ƙasa a sa idan ya gama kafin a kawo hoton wanda za a rantsar a kifar da nan ya nuna ma kuma za a balla ne kamar ba mu da hankali ai har yanzu da yana nan da ranka in foto ka ci gaba da amma za ka ga yanzu foton gwamna yanzu misali a nan to inda za a yi zabe wani ya ci ba shi ba kafin a rantsar da wancan dai shi wannan na ci ba za a yi saboda yanzu kamar allah da kuke bauta mai yanzu ya faɗi bari ku ci da hoton tun da dama ƙa'imun da yana tsaye a kai yanzu Allah da biyu bai ba shi ba kawo hotonsa ba saboda haka sai a zo sai an kawo hotonsa sai a cire wanda sai a rafiya kudin kuna da wakili wanda bai ku kariya ya kamata a babu ku tarbiyyar imani zan cewa kawai amanan ake son ku tare ba wannan hoton shiriri ta ce wannan ba a yi wa mutane tarbiyyar imani kawai ana musu tarbiyyar ne da wani abu na yuyuyu na shiriri ta kawai tunda waɗannan gorunan ba su hana kaci a bana ya kamata a koya baka tarbiyyar a bana to watakila bai tambaya a kan falalar maka eh, amma dai ko ba a wani komai ba maka dai ba wani gari a duniya irinsa don manzan Allah cewa ya yi wato garin da na fi so a duniya shi ne maka na kuma manufar annabi duk surorin alkurani da suka sauka daga makka sai madina wannan ya kalle ka daraja ne ka'aba a gurin ne manzan Allah na musulmi nan aka saukar da alkur'ani ko nan ne safa da marwa nan ne minan take nan ne arfa take nan ne muzdalifa take nan ne abin da jamratul aqaba take duk a wannan gurin nan ne masjidu quba yake nan ne masallacin annabi yake nan ne baqi'a take nan ne uhud take duk waɗannan guraren da na ga maka gurare ne na samun lada malam mun yi lissafi idan kai sati biyu a garin makka kana salloli na sati biyu sai mutumin najeriya ya yi shekara goma sha biyar zai samu lafiya Allah ya mu. Sallah ɗaya ce da Allah in ba da asana. Sallah ɗaya manzon Allah ya ce a Madina idan kai sallah a masallacin ana ba ka ladan dubu ɗari. idan ka zo harabin makka kai sallah an gane na yau ana baka yawa madina dubu ɗaya ne a makka idan ka zo kai sallah ana baka dubu ɗari sallah ɗaya ta azhar tana daidai da sallar da ba a nan aka yi ta ba sau dubu ɗari to ka raba dubu ɗari da sallolin biyar da kake da su a wuri nawa zai baka wannan shine zai nuna maka yawan kwanakin da za ka yi kana sallah kafin ka samu ladan sallah ɗaya a maka amma ga kunan ko da ɗan boko yana hutu a garfe ke tafiya ba zai ma ke sauke ne ba ba haka kuke ba ko dubai ko ku tafi dubai wani sai ba ya zaci a garfe to sai ka zama wani yana tunani shi shi wannan kan wani irin mutum ne ni mutum ne kawai adamu ba wani definition za ka ba kana sanin kawai mutum ne adamu wallahi malam akwai hotel hotel na hutu akwai ma wanda za ka ɗauka yana cikin haramin kamar yadda wasu malamai suke masa kiyaye duk abin da kake so a cikin hotel mace ce kawai za ta samu mace banza don kuma wata kila za ka iya samun karnuka da aladu ba ganta ba sai ba ah, to wata matar malam ba haka take yawa tsara da ke cikin gajeren ba ai alade ce kuma a san abin da kake kallo ke wata ke ku ka zauna a bakin ruwa kana kallon wata baturiya alade alade hakan nan kana kallon ganin inda za ka zo ka kalli ka'aba wanda manzo Allah ya ce Ka'aba in kana da daraja guda 100 ne idan ka zo kai tsawafi ana baka 60 ana baka 60 idan ka zauna kawai baka komai kallon ta kake da ido ana baka 20 idan ka zo na kana kallon da idanu kana tasbihi ana baka 20 shi ne ka halaka ne kuma mutum ya samu kuɗi wani dubu saboda ɗan buhu ne kawai zai tafi a nan haka kuke yi ko ba haka kuke ba ne haka kuke yi tunda a nan anguwar duk in bokon ne ko duk wanda ya zo nan ya zan yago an anguwar ɗan bokon ne wala ku jara ku jirgin da za ku samu lada kuma ba malam dawud banda lala tana maganin talauci wallahi billahi duk wanda ya yi aikin kanci sannan ya koma ya umra wannan shekarar ba za ka talauci ba ka fara san Allah ne ba wanda ya hajji wa yutabi'u bil umra kan fil fa'ar annabi ya ce tana da talauci kamar yadda wutar makera take kawar da tsatsa a cikin ƙarfi to in tafi da wani nake masa kai da Allah in za ka kashe kudin ka ka kashe a nan ka ci wannan kajin da ake ka sha duk abin da za ka sha ka kwana a hotel ka je ka wuce a gindin arziki ka kashe kudin in ka koma Najeriya za a dawo maka da shi wallahi tallahi sai da yanzu har gida na ce duk kudin ma na Allah ya dawo maka su da ah. ta na ga maka ni'imar da corona nan wannan corona ban ita ina ji maka duk shekara ina rubuta in na tafi umra ina dawowa Allah zai biya mun da kudin umran ban wallahi mana in ba ta wannan corona ba ɗan daloli na da dawo su suna nan corona ta zo ta lalata su wallahi mana da zama to gashi shekara biyu umra ba ta da nan Korona, ba aikin hajji ba umra yawa in kuma kana so tun da kana da mata ku tafi tare yawa amma kada ka je kawai wata ya zai hanji kamar a taru hutu tana a tana maka abin kana ta yi ta kawai ya zunubi ga kudin ka sun tafi a je can za ka yana zama wannan zaga yana da gaba da shi tafiya yi zai maka da a cikin mu ya ci umra ya yi can kan tara masu mutane amma dai wallahi gaskiyar magana shi mutum zai samu dama wallahi ne yawa makka tana da kwana dama na sosai iyaka da ga yana mai kokari kaje kaje yawa Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. a gurguje a na farko muna godiya su Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da malam a wannan anguwa din lokaci bayan lokaci yana zuwa yana mana karatu kuma dama haka muke so kuma hakan ya faru bi billahi ta'ala yanzu ina ga saura mana karatu ɗaya ne sai ramadana da ta'ala kamar yadda aka saba wani wata wa haka bi ta'ala muna ba da topic kamar yadda malam ya sani wannan shine na na azumi kenan fadalan azumi kuma kaji zai zo shi da izinin Allah ta'ala wani wata mai kama da wakata kaga ana tattaka kama azumi kenan bi billahi ta'ala insha Allah to zai zanto za a zo a yi lecture a kan ramadan bi izinin Allah ta'ala na'am ya topic ya za a karbi wata na ok na din kamar yadda malam mustapha ya bada shawari sai a kamar kace ya ya kamata mu tari ramadan mu tariye ta mu me za mu samu da fara insha Allah ta'ala wannan shine topic da ya kani ibnillahi ta'ala ta ji gudu masu zuwa nan gaba insha Allah muna yi wa malam addu'a da fatan alkhairi abu na biyu kuma shine gobe a kuma da lacca ta mata wanda dakta muhammad suleiman limamin imam a sultan bello kaduna chief imam yanzu shi dan yarwa da ne asali amma ya jima da komawa kaduna da zama shi malam muhammad suleiman dakta yanzu haka yana lacca a ibadur rahman a mai da suka faɗa amma na mata ne a masallaci masjidul kulafa na kuma yawon wanda ya za a yi na mata karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi insha Allah amma na mata ne da yamma kin da yamma insha Allah karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi sai a sanar da su wanda ya sami dama sai ya halarta malam Allah ya ji kan mahaifa amin Bangiji ta'ala ya yassare maka rayuwar duniya da lahira Bangiji ta'ala ya nawwara maka duk abin da yake duhu Bangiji ta'ala kuma ya tsare ka da tsarewarsa Bangiji ta'ala mu ma ya tsare mu ya kare mu ubangiji ta'ala duk abin da ka sa a gaba na alkhairi da zurriyar ka Allah ta'ala ya tabbatar maka da shi kamar yadda mu muke wannan fata da ubangiji ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu wannan shine dai kullum addu'a ta ni akan al'umma ya gafarta iyayenmu da malamanmu in ka rike wannan abu guda biyu ka huta saboda duk abin da zai shiga ƙarƙashinsa bai wuce abu uku ba اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبرا يا كم كومي الدنيا إنك كذا ما تسحق يكوى تأدعى إنك تقولنا أبو الله من أفتى الله تعالى هذا من سوء كبار يا آمين الله يسكت يا رب العالمين وجزاهم الله خيرا صلى الله عليه وسلم أنا هنا أقول لك من بكن دم يا رجوع هنا دشوفنا اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منك توصلي لسنك يا حمد يا فرشي waɗannan bayan Allah da suka rabu a wani guri Allah kowa yana bukata ta shi ta daban daban sai da ya Allah da biyan bukata Allah da biyan kowa bukata mata da suke sauraron mu suna da bukatu nasu daban daban Allah ka so bukatun kowa ka biya musu ya abu ubangiji muna miƙa wannan kasa a gare ka kai ka tsaye da suka tafi suka da halin da suke ciki babu wani Allah ka kawo sabbaba mafita a wannan kasa da suke da za a yi cikin wannan hali Allah akwai bayan Allah da bayan da suke rayuwa cikin kuci ba su da abinci babu lafiya wani ne kai da mai ciyar ba kuma kai da mai ba da lafiya da ba ka ciyar da su wannan da yi da jihar tamu muna roƙon Allah ya sanya mata albarka ya Allah muna roƙon ka sanya albarka cikin ilimin mu da rayuwar mu da dukiyar mu da ƴaƴan mu da matan mu da gidajen mu da kasuwannin mu da kuma kusoshin ya Allah muna roƙon ka sanya mata albarka ya Allah ka amsa wannan addu'o'i da ikon ka ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم الله أكبر